Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu barkamu da asuba da fatan awaye gari lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. Yau Laraba biyar ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga Aisha da kanin labaran. To a jiya ne shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da Majalisar Amurka halin da kasar take ciki. Bayanan sakamakon zaben Ayowa caucus ya fara bayyana. Hakanan kuma za ku ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya tana jagorantar zaman tattaunawar tsagaita wuta na dindindin a Libya. Kanin labaran kenan. To za a ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya yi jawabi na shekara-shekara kan halin da ƙasar ke ciki ko State of the Union. Za a ji martanin wasu da suka saurari jawabin. Za a ji inda aka kwana a zaben fitar da ɗan takara na jam'iyyar damakarar da aka yi a jihar arewa Za kuma a ji ci gaba da takaddama da ake yi kan kuɗaɗen da ake zargin tsohon shugaban Najeriya Sani Abacha ya saci. To amma manjo hamza al-mustapha ya wato mai da martani kan wannan ikirarin sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya amma yanzu sai a ji cikakkun labaran duniya tukun. To jama'a masu sauraro barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya. A jiya ne shugaban Amurka ya fuskanci 'yan majalisar kasar don sanar da su yanayin halin da kasar Amurka take ciki, inda ya gabatar da wannan jawabin da ya fara da cewa. Shekaru uku da suka gabata ne muka kaddamar da shirin dawo da martabar Amurka. ya ce na tsaya a gaban ku yau domin in sanar da ku irin nasarorin da kasar mu ta cimma cikin waɗannan 'yan shekarun an samu haɓakar ayyukan yi albashin ma'aikata ya inganta kazalika talauci ya ragu sosai aikata laifuka ya ragu abin da ya sanya aminci wato amincin gwamnatinmu ya inganta idan al'ummar ƙasa ƙasarmu a kullum daɗa bunƙasa take kuma sannu a hankali kimar ƙasar ta fara dawowa. abokan hamayyan amurka kuwa sun fara karatun ta natsu kuma makomar amurka tana daɗa haske a yau ina farin cikin sanar da ku cewa tattalin arzikin ƙasarmu ya inganta fiye da lokutan baya gaba ɗaya mun sake inganta harkokin sojinmu kuma a yanzu ƙarfin ikonta ya fi na kowace ƙasa a faɗin duniya kuma har yanzu muna nan tafe akan wannan lamari idan kuka ji irin turbar da na ɗaura ƙasar nan a kai yau abin zai nuna muku irin azamar da muke yi a tsarinmu wanda ke tafiya da kowa kuma babu wata ƙasa a duk faɗin duniya da ta kusan kamo ƙafarmu a wannan fannin tunda na hau karagar mulki na samar da sabbin ayyukan yi sama da miliyan bakwai wanda ya zarce alƙaluman masana da miliyan biyar a wancan gwamnatin da ya shuɗe. rashin aikin yi a tsakanin al'ummomin baƙaƙen fata 'yan afirka hispanic da amurkawa 'yan asalin ƙasashen asiya ya ragu sosai fiye da lokutan baya a tarihin amurka talauci da al'ummar amurkawa 'yan afirka suke fuskanta ya ragu sosai fiye da yadda ba a taɓa gani ba a baya a cikin shekaru saba'in ba a taɓa samun raguwar rashin aikin yi tsakanin mata ba kamar yadda aka samu cikin waɗannan 'yan shekaru ukun. a bara ma mata ne suka mamaye kaso saba'in da biyu cikin ɗari na guraben sabbin ayyukan yi da aka ƙirƙiro mahukuntan mu kada ku manta cewa nasarar da ta kasance mafi mahimmanci a gare mu a nan washington wato mazaunar ikon ƙasar mu shine yi wa al'ummar amurka aiki al'ummar mu ita ce abin alfaharin ƙasar mu kuma mu tana aiki ne don tabbatar da wato 'yan mu cikin su cika burinsu. alkalimkan sakamakon zaɓe na nuni da cewa tsohon magajin garin south bend indiana pete but wato pete buttigieg da sanata mai wakiltar jihar vermont bernie sanders suke kan gaba a zaben iowa caucus na jam'iyyar democrats bayan da wani rikici ya barke da daddare wanda ya rikita al'amura a daren jiya tare da wakilan ƙasa 41 don kama aiki Botegi yana da kaso 26.9 cikin 100 wanda ya ɗara kaso 25.1 cikin 100. Biye da su kuma, Sanata mai wakiltar jihar Massachusetts Elizabeth Warren, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da Sanata mai wakiltar Minnesota, Sanata Amy Klobuchar. Wasu 'yan takara shida kuma suna biye da 'yan takarar da suke kan gaba. sanders yana gaba da yawan ƙuri'u a kan wannan takarar mai muhimmanci. an fara wani tattaunawar soji da na tsaro don samun yarjejeniyar tsagaita wuta mai ɗorewa a libya wanda wakilai wato wakilan majalisar ɗinkin duniya suke jagoranta ana ci gaba da wannan tattaunawar ne a yayin da bangarorin biyu da ke rikici a libya suke ci gaba da take yarjejeniyar sulhu da aka gindaya musu a tsakiyar janairun bana ma'aikaciyar muryar amurka lisa klein ta ruwaito daga birnin geneva inda ta ake tattaunawar cewa manyan jami'ai biyar daga gwamnatin sulhun national accord ta da wato daga gwamnatin da sulhun national accord ta nada a libya da kuma wasu manyan jami'an soji biyar da dakarun 'yan tawayen khalifa haftar ya nada sun halarci taron rasan Salame shine wakili na musamman mai wakiltar babban sakataren majalisar hukumar dinkin duniya kuma jagoran tawagar goyon bayan majalisar ɗinkin duniya a libya ya ce duk ɓangarorin biyu sun amince da mahimmancin maida waɗannan yarjejeniyar su zama na dindindin amma kuma batun yadda za su cimma wannan matsaya shine abin da ake kan nazari To masu saurare sai a mana aikin gafara saboda kasa buɗe wato gidan rediyon kamar yadda aka saba yi saboda tangarɗar waya da muka fuskanta. To kashi na farko na labaran duniyar kenan aka saurara. Kafin mu kawo muku sauran labaran duniya da muke ɗauke da su, bari mu waiwayi babin rahotanni inda za mu fara yada zangon a nan Amurka. inda shugaba donald trump ya yi jawabin shekara-shekara kan halin da ake ciki ko state of the union a turanci ya zayyana nasarorin da ya ce amurka ta yi ƙarƙashin gwamnatinsa yayin da 'yan jam'iyyar adawa ta damakar kuma suka nuna ja kan wannan ikirarin nasa kamar yadda muka saba bayan jawabin na shugaba trump mun tuntuɓi wasu da suka saurari jawabin da ra'ayoyinsu da farko ga malam hassan lawal jibiya wanda muka fara da tambayarsa yadda ya ji jawabin sai ya ce To Ibrahim wannan jawabi da shugaba Trump ya gama ya kammala ba da jimawa ba hmm. eh, ya zo da wata 'yar drama tun daga farkon shi. Hmm. Wato an saba idan shugaban ƙasa ya hau wannan mambari kafin ya fara wannan jawabin zai juya ya ainihin gaisa wato su yi musabaha da speaker kenan shugaban majalisar wakilai oh. to a wannan karin ita hatta mika masa hannu kuma sai ya janye da mika mata wato drama da mutane suka yi ta ganin mamakin abin oh. sai ya juya ya ci gaba da jawabinsa bayan haka ya yi batutuwa wato irin wa'anda ke faranta ma 'yan republican a ah, rai Hmm. kafin wannan zance na shi da ana ta tunanin cewa zai yi wani jawabi wanda a yanayin zai nuna kamar a haɗa kan 'yan ƙasa hmm. to amma sai jawabin ya zo kamar jawabi irin na 'yan siyasa maganganun da ainihin 'yan republican suke son ji irin na mallakar bindigogi da kare haƙƙin yin addini da harkar rufe iyakoki matakan da amurka ta ɗauka a ƙarƙashin mulkin shi na mm. hana bakin haure shigowa da kuma matakin da aka ɗauka na maida su kuma garuruwansu. Mm. To, wannan da an yi wannan. Amma wala Hassan baka ganin tun da ike yayi batun rage rashin ayyukan yi tsakanin tsirarin jinsuna da kuma batun karfafa tattalin arzikin kasar kamar akwai wasu batutuwa ma da suka daɗaɗa ma kowane bangare rai? wato ya ta gaskiya kura da yanayin a karfin tattalin arzikin amurka sosai sosai hmm. har yana kiran shi ma cewa shi ya kara farfado da karfin tattalin arzikin kasar amurka kuma wato su marasa rinjaye tsararru wato bakaken fata da kuma mutanen latino hmm. su ma yanzu ba su taba jin daɗin yanayin tattalin arziki ba irin wannan lokacin To, Mala Hassan idan an koma ga martanin da 'yan Democrat suka bayar ta wajen ita gwamnar jihar Michigan, ya kaga wannan martani da suka bayar? To, ita gwamnan Michigan, kasan wato Michigan eh, wani eh, gari ne ko jiha ce wadda ta yi fama da lokacin da aka shiga wannan matsalar tattalin arziki Eh, kasan gari ne wanda aka zazzake da masana'antu ba dai kamar na kere-kere na motoci da sauransu hmm. kuma yawanci za ka ga ainihin republicans wato su 'yan kungiyar republican su suke eh, cin gwamna a wurin to wannan karin sai ga shi mace kuma 'yar eh, democrat ta zo ta ci zaɓe to aka zaɓe ta ta mayar ma shugaban ƙasa martanin wannan jawabi to abin da take cewa shine kada ku kula da abin da shugaban kasa ya gama faɗa ku duba abin da yake yi ko ya yi Malam Hassan Lawan Salau Jibe kenan ke fashin baki kan jawabin Trump. Shi kuwa Alhaji Garba Suleiman madakin samu naka, cewa yayi. to da alamar mun sake samun tangarɗa bari mu koma ga ita kuma aisha ta karanto mana labaran duniya To bayan hayakin barkonon tsohuwar da aka fesa ya yayi kuma hayaniyar mutane ya lafa akan samu dan natsuwa a wuraren zanga-zanga da suka mamaye birane a Iraki. Da farko iyalai da dama sun fito zanga-zangar a cewar Ali Khalifaji dan shekaru talatin da haihuwa mai aikin sa kai a bangaren lafiya wanda ya kai daga cikin masu zanga-zanga a Karbala. wani birni mai tsarki ga musulmai 'yan shi'a wanda yake da tazarar kimanin kilomita 100 da kudancin bagadaza amma tun da rikici ya barke kuma yawanci matasa ne kawai suke fitowa zanga-zangar mutane ba su ji daɗin abun ba jami'an sirri da leƙen asirin amurka sun ce harin da dakarun soji na musamman suka kai a watan oktoban bara wanda ya sanadiyar kisan tsohon shugaban kungiyar is abubakar albagdadi a siriya bai yi wani tasiri ba wajen karya lagon kungiyar ta'addancin a maimakon haka ma ma'aikatar leƙen asirin ƙasar ta ce ta yi gargaɗin cewa tsarin kungiyar da shugabancinta da ma sauran 'ya'yan kungiyar suna nan kamar yadda suke kana ta ce tashin hankali da ke auko da ake ake yi a yankin sanadiyar tsoma baki da turkiyya take yi a al'amura da yake faruwa a yankin arewa maso gabas shi ma yana takarwa a wannan rikicin. yanzu bari mu koma ga rahoton da muka gabatar muku ɗazu inda shi kuma alhaji garba suleiman a madakin samunaka ke ba da ra'ayin shi kamar haka jawabin da shi shugaban amurka donald trump ya yi na shekara-shekara wato ya yi abin da mutane sun yi mamaki a bisa abu guda ɗaya an zaci zai yi magana akan tsige shi da barwar da ake yi to ba abin da ya magana a kai akan wannan to wannan yana ɗaya daga cikin koyi da ya yi na bill clinton don lokacin da ake muhawarar tsige bill clinton ya yi jawabi mai kama da wannan amma bai sa komai daga cikin irin wannan abin da yake faruwa da shi ba to haka shi ma donald trump inda ya ba mu mamaki bai maganan impeachment din shi ba wato tsige shi ba. Oh. To kana ganin ya yi haka ne don ya nuna wa 'yan damakarar ko waɗanda ke adawa da shi a jam'iyyarsa ta Republican cewa ko a jikinsa? Yana ɗaya daga cikin haka kuma masu bashi shawara su za su tsatsara mashi su bashi shawaran kai ya kuskure wannan magana. Mm. maganan abin da yake damun Amerikawa abin da ke gabansu wanda yake a ciki ya yi maganganu wajen guda ɗaiɗai goma masu amfani masu mahimmanci wanda yake inda so samu ne sauran shugabannin ƙasashen duniya ma su yi tuma ba a afirka ba da ƙasashen kamar su najeriya kamar waɗanne kenan hudu daga cikinsu kaga ya yi maganan wato irin kuɗin da amurka ke kashewa Hmm. wajen tallafi da ake ba 'yan zaune gari banza ci ma zaune hmm. wato abin da ake ta full da 'yan walfaya kamar maganan masu shan kwaya da masu sayar da su da kemis kemis masu wannan al'ada na saidawa to kaga anan ya ce a cikin shekara uku na wanda ke kuma mu kanmu mun san haka ne mun gani da gaske ne hmm. yadda ya gwamnatinsa a wannan karan ta yi maganin masu shan irin su rafinol su kodin cocaine opium da sauransu banda wannan ya yi magana mai mahimmanci akan farfado da masana'antu oh. kamar a yadda ya faɗi ya ce an samu ma'aikatu da masana'antu dubu goma sha biyu a oh. cikin wannan shekara uku da ya yi oh. wanda ya farfado da su kiwon lafiya ya yi maganin cewa gwamnatinsa ta takura wanda ike baƙi wanda suka zo wato suna moriyan gajiyar tattalin tsarin lafiya da ake bayarwa kyauta a nan a ƙasar. Hmm. Wato kenan saboda abin ya wadaci ainihin 'yan ƙasa kenan? 'Yan ƙasa kwarai da gaske. To wane ne kuma na hudu? To sai na hudu kuma yadda ya yi magana a kan boda hmm. ya takura ya matsa wanda yake kuma kowa ya san haka ne. To ra'ayoyin wasu da suka saurari jawabin shugaban Amurka Donald Trump kenan wato na halin da ake ciki koko ƙasa ke ciki wanda akan yi shekara-shekara. To madalla. A ci gaba da takaddamar da ake yi kan kuɗin da ake zargin tsohon shugaban Najeriya Sani Abacha ya sace. wata tawagar najeriya ƙarƙashin attorney general ɗin ƙasar kuma ministan shari'ar ƙasar mai shari'a abubakar malami ta zo nan amurka don rattaba hannu kan yarjejeniyar mayar da kuɗaɗen kan haka ne abokin aikinmu yusuf aliyu harande ya tuntuɓi attorney janar ɗin lokacin da ya iso ofishinmu a nan birnin washington dc jiya talata inda ya ce makasudi dai shine abinmu ya ɓace ta huskar taro da kwabo a matsayin mu na ƙasa ta najeriya kudade waɗanda ke da nasaba da najeriya an yi awon gaba da su an yi sama da faɗi da su keɓance ziyara ce ta sa hannu a kan daidaituwa a kan mai da kuɗin gida wato mai da su najeriya da kuma ainihin mai da su a kan sharuɗa waɗanda an ka daidaitu tsakankanin waɗannan ƙasashe an sa hannu a kan wannan yarjejeniya an kuma amince waɗannan kuɗi za su taso daga ƙasar island of jersey cikin kwana 28 su iso america su kuma tashi daga america su koma najeriya cikin kwanuka da ba su wuce 40 kudaden ɗoriya to idan kana magana wannan kuɗaɗe da kake ittifakin cewar an sace su an fitar da su daga najeriya an kawo su wata kasa ana iya cewa waye ya wannan aiki ko kuma a zamanin gwamnatin waye akai wannan gwamnatin taku da take kirarin yaki da cin hanci da rashawa to waɗannan kuɗaɗe kuɗaɗe ne waɗanda ake tabbata akan cewa an ɗago su daga najeriya tun a lokacin gwamnatin mulkin soja ana maganar gwamnatin da ke da nasaba da shugaban kasa sani abacha idan kana maganar gwamnatin sani abacha ana iya cewa waɗannan kuɗaɗe an fitar da su ne daga najeriya waɗanda suke cikin asu Su sun shi wannan tsohon shugaban najeriya sana abacha koko suna cikin wani account wanda yake yake da nasaba da dangin shi ala kulli halin magana ita ce kudaden nan kudade ne wanda ke da nasaba da najeriya ana kuma zargi wanda ya danganci cewa an dibe su ba ta hanya allah da annabi ba ana aka kuma bi kadi akan wannan tunani kuma akan wannan fahimta aka shirya komawa da waɗannan kudade gida najeriya tony general din najeriya kuma ministan shari'ar kasar ke bayanin kudaden da suka zo nan amurka mayarwa najeriya daga cikin abin da suka ce marigayi abacha ya sace to don jin bangaren su marigayi shugaban kasa abacha din abokin aikinmu yusuf aliyu harande ya tuntubi tsohon babban dogaren tsaron fajar shugaban kasa a gwamnatin ta abacha manjo hamza al-mustapha wanda ya ce gwamnatocin da suka gabata sun min tambayoyi ne kuma na kalubalance su a bincike ni ni a fara da ni kaina in an ga na saci kobo to kada a tausaya mun ni fa ban ce rashawa da cin hanci kada a yaƙe su ba ni ina kan gaba a kan a yaƙe su amma a yaƙe su gadan-gadan kuma gaba ɗaya in kuma har za a yi haka to lalle 'yan Najeriya za su ji mugun mamaki. Allah ya kawo lokacin da za a yi. Ana iya cewa dan yau a Abacha baya raye shi yasa ake bin shi da wannan kasafin kenan? Lokacin da shi dai mariga ya yi aiki kasan an taka kafar waɗansu wanda suna ganin su sun fi ƙarfin Najeriya sun fi ƙarfin doka. Wannan kam ya an yi kuma an yi ne bisa ga rantsuwar da aka yi tsohon babban dogaren tsaron fadar shugaban ƙasa karkashin gwamnatin abacha kenan manjo hamza almustafa ke kare gwamnatin ta abacha kan zargin almundana sai a biyo mu a shirye-shiryenmu na gaba don jin faɗaɗɗen wannan hirar ku rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka sai kuma a gafarce mu saboda matsalolin da muka yi ta samu dangane da na'ura yanzu kan ga shiri na gaba baki mai yanka wuya. Shugaban Amurka Donald Trump ya lashe matakin farko na zaben fidda gwani na jam'iyyarsa ta Republican a Iowa, yayin da aka sami jinkirin fitar da sakamakon jam'iyyar Democrats. Wasu gwamnoni a Najeriya na shirin ballota jim kaɗan bayan sun kubuta daga shari'ar kotun koli. Gwamna ka sani cewa mun kai ƙarshe babu wanda za a komai da a a cikin wannan a cikin wannan ja'in Allah amma kuma idan kana ganin wannan labari ne na wajen taro to don Allah koma guda haka abin da zai a jihar tsohon gwamnan jihar zamfara abdulaziz yare abubakar kenan to ko me yayi zafi haka sai ku biyo mu a cikin shirin Jama'a Assalamu alaikum. Hada-hadar zaben shugaban Amurka na shekarar nan ta 2020 ta soma gadan-gadan tare da zaben farko na tsayar da 'yan takara a ayowa. Duk da yake dai ba shi ne zaɓe ɗungurungun na fidda gwani ba. To amma zaben na ayowa yana taka muhimmiyar rawa wajen bayyana alƙiblar jam'iyyun siyasa da makomar 'yan takararsu. gabanin na sauran jihohin da kuma babban taron da wakilai wato delegates za su yi zaben fidda gwani na ƙarshe tuni da shugaba donald trump ya lashe zaben na jam'iyyar republican na iowa to sai dai abinda ba sabon ba an sami tsaiko a wajen fitar da sakamakon zaben jam'iyyar democrats a yayin da 'yan takarar jam'iyyar suka isa hampshire domin zaben na gaba ba tare da sanin makomarsu a iowa ba to sai dai an so mu bayyana sakamakon zaben na democrats na iowa ya zuwa lokacin hada wannan shirin alamu na nuni da cewa jim kaɗan bayan da ya yi nasarar tsira daga shari'ar zaɓe a kotun koli gwamnan jihar adamawa ahmadu umaru fintiri na yunkurin gudanar da binciken ayyukan gwamnatin da ta gabata domin bankaɗo duk wata almundahana da yake zargin tsohuwar gwamnatin jihar ta apc da aikatawa gwamnan ya furta hakan ne sa'ad da yake jawabi wa magoya bayansa da suka tattaru domin murnar nasararsa a kotun koli ina so yi muku tabbacin cewa duk alkawali da muka ɗauka tsakanin ku da mu wallahi tallahi za mu cika ya yi muku alkawali ba zan cuce ku ba kuma ba zan bari a cuce ku ba yanzu da kuma muka sada tattalin arzikin wannan jiha ina so in gaya muku duk wanda ya kashe wannan jiha duk wanda ya taya kashe wannan jiha da wanda suka kashe zukoke dan wane ne sai mun tabbatar da tuni kuma da bangaren tsohuwar gwamnatin ya mai da martani dangane da kalaman na gwamnan ta bakin sakataren tsare-tsaren jam'iyyar apc a jihar ahmad lawan a samu gwamnati ta wuce da wata laifi ba a balantana shi ya ce zazo shi bincike saboda mun sani barazana ke saboda abin siyasa na farko kafin ka bincike wani ya kamata ma ka bincike kanka shin kana da hurumi na wannan bincike saboda aikin bincike ba naci bane zai yayi bincike amma hukuntawa ba naci bane so don haka idan wani akwai abin da yake gani wanda aka yi ba daidai ba akwai hukumomi da yawa da aka yi saboda aikin da aka ba su hukuma irin efcc e da icpc sai rubuta ce ga abin da ya aka yi ba daidai ba zo su bincike amma harkan bincike wannan ba nashi bane mu damu da muka sani yana so mai da abin siyasa ne kuma ganin cewa shi da yake da shari'a ma a gaban a kotu wanda hukunci za yanke saboda amundana da ya yi a lokacin da ya rike mukami na gwamnan rikon kwarya shine zai zo ce zai bincike wani so mu dai ga fili ga doki mun sani mun yi wannan gwamnati namu shekara hudu tsakanin mu da Allah kuma mun yi ayyuka mutanen jihar dama sun ga abin da muka yi kasa shi kuma yana kurkun yanda hauka saboda ya gagara ma mutanen jihar dama komai yana kama magana bincike don da ba ta mutanen hankalin jihar mutanen jihar Adama zuwa ga wani bincike da zai ba bincike aka kawo shi ba mutane jihar adama sun kawo shi ma mutanen jihar adama aiki don haka ya zo ya mutanen jihar adama me zai ko me yayi a kasa ba magana ka zo ka ci zaka bincike ba to sai dai lamarin ya ji hankalin masu fashin baki akan lamuran siyasa a jihar irin su aminu gambo goyok kamar yadda mu da ke bibiyan harkokin mulki da kuma good governance muke bayarwa shi ne mai girma gwamna kare rungumin fadar siyasa ya dauki ah, hidimar al'umma kawai ya sa a gaba tunda allah ya bashi nasara a wannan kotu na koli cewa faɗan siyasa ba inda yake kai jiha baya kai jiha ga tudun na tsira ba wai muna cewa in mun ce ba mu goyi bayan faɗar siyasa kamar mun yadda cewa waɗanda suka ci amana ba a kyale su amma abin da muke gani cewa kar a ɗauka mulki wani abu ne na ɗaukar fansa domin yau gare ka ne gobe ga ɗan uwanka shi kansa mai girma gwamna ya tuna irin kici fifi da aka yi ta yi da shi na zuwa hannun hukumar nan da ke hana masu yi wata tattalin arzikin ƙasa ta annati abu ne wadda kowa ya san wannan. A jihar Zamfara kuma tsohuwar gwamnatin APC ta Abdulaziz Yari Abubakar ta ce turafa ta kai bango kuma an kusan kure haƙurinsu. su. bisa abin da suka kira musgunawa shugabanni da 'ya'yan jam'iyyar ta apc da gwamnatin bello Matawalle ta pdp da ke ci yanzu take yi a wani taron dubban magoya bayan apc din a talatan mafara tsohon gwamna sanata abdulaziz yari ya zargi gwamna matawalle da rushe ofisoshi da kuma gidaje na magoya bayansa a jihar tare kuma da kama wasu jigajigan tsohuwar gwamnatin da tsare su a gidan kaso. da shi ba ba ma ciki kuma za mu hito mu yi hito na hito da wannan tsarin kowa ya zo da shi duk wanda aka zo mazaɓa za a ci mutunci na ya'yan apc kowa ya hito ya kara martaba shi da mutuncinsa daga yau sai yau magana kama wani a kai shi gidan yari ba da cancanta ba wannan ta kai ƙarshe daga wannan rana ɗaya ga watan februari in allah ya cewa aikata takardu za a rusa gidajen mutane ina hada mako wannan ƙarya ne ba a ma iyawa amma kuma idan ana iyawa to ga hili na da na farko dai ya kamata jama'a su sani cewa shi tsohon gwamna abdulaziz ya ba ya yi fara wannan irin zarge-zarge ba da dai shi gwamna na tuwa dai yawanci bai layar masa da martani to amma akan wannan musamman wanda ke magana cewa an rusa musu ofisoshi sannan kuma ana kama musu yan jam'iyya da sauransu kuma abubuwa ne wanda yake kawai wato shafi faɗi ne ba wani guri suke magana ba illa wani gida ne wanda yake an riga an yi makin ɗinsa a matsayin gida wanda aka gina shi ba bisa ka'ida ba a can garin maradin kuma wannan gida kowa zai yi cewa ofishin AFCC ba ne. To amma abinda suke magana suna maganan cewa wannan gidan ko kuma waɗannan gidajen da a wasu su aka rushe da kuma wasu aka bada takardun cewa za a rushe gidaje ne waɗanda sun daɗe ma tun kamin gwamnatin ta zo wasu ma ana cewa ma tun kafin ma a haifi gwamnan suke kamar yadda shi tsohon gwamnan ya ambata kamar tun can baya ba a san gidajen suna ba sa kan ka'ida ba ne sai yanzu. karka manta ba shi kansa abu ya da a lokacin mulkin su ya yi a gwamnatin su ta rushe irin wannan ce ba wai ba a sani ba ne abin da ake nufi shi ne duk gida wanda yake yanzu aka gane cewa akwai matsala a tattare da shi za a turo maka takarda karka manta cewa duk gwamnatin nan yanzu ta tushe zuwa ba ta kowace ne har yanzu ko shekara ba ta yi ba duk abin da aka bincika aka bincika a bisa tsari ba ne gwamnati za ta yi abin da ya dace idan da a shi a baya ba yi nufin cewa yanzu ba za a rin da wanda yake daidai ba saboda haka wato abu ne wanda yake na bisa ka'idar aikin gwamnati kuma idan har ka kasance ka tabbata cewa wannan abin da a abisa tsari yake ne zai hana ka zo ka kai rikauci ne ka zo a gyara abubuwa ne wannan shi ma tsohuwar magana ce gwamnati bai da hannu a wajen kaba kowa yan sanda ne suka kama wannan mutane kuma wannan mutane da aka kama su ba wai kai an kama su ne an ji an kulle su ba a'a da aka kama su an yi cajin su kotu kotu kuma ta fara sauraron tsara kotu ne take ajiye a rimandin ɗin su. a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz Shuba hero diodone ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To mu ma da wannan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa muna ƙara neman gafara gare ku saboda wato tangaɗar da muka yi ta samu dangane da yadda na'ura ta ta bamu matsala. Da fatan mun zo shirinmu na hantsi za ku ji ingantattun shirye-shirye lokacin da muke kyautata zaton komai ya daidaita sai Allah ya kai mu mun gode.